ɗari saba'in ba ɗaya al'asalu saddun bara'i a ina tsallake ku tambihun لم يذكر ba بعد الأصول المبتلى فيه mai littafin mu bai kawo mana sashin tu usulun da aka yi saɓani a cikin suwar ma'ana duk abin da ka gaya ambata a littafi abubuwa ne da ka ittifaki kansu لم يذكر المصنف بعض الأصول المختلف فيها مثل صد الضرائع صد الضرائع بكاشفة والعرف بكامنا عرفها ومراعاه الخلاف عند المالكيه بكا ومن لا اكري دساباني با دم مثال المالكي سي اكا دورا اوري اكام صداكي نا دبوتري yanzu sannan ke ya sa sama nawa? ɗari da tamanin da bakwai ko a kullum lamarin ya kamata ana dubawa ne kaga ɗari ko tamanin bakwai to idan misali aka ce maka sai aka ɗaura sadaki aure da ɗari dubu ɗari an riga an ɗaura ne mun ji ta kuma za ɗaurin aure an ɗaura aure da tamanin ko da ike ta kuma zama mai sha'a saboda domin malikawa ne tudun wata goma dukkanin malikawa ne to sai dai rashin aka samu wasu yan zaƙewa su la'ila ha'ula wa la'ila ha'ula kuma ba a haka ya kamata a gyara gina sai yanzu wannan abun da za ka je misali a ce maka je yi gidan sarki ka zo da ilimin abuwa ma za a yi da kai wani ne shi a gadubu da aka tashi zuwa aka ce masa me sharuɗan limanci ce wane ya kawo guda ba wane ya kawo guda ba wane ya kawo guda ba an yi sabanin wane ne irin waye guda kaza ibn ali kafi kaza an ce kaza A kafi kaza an ce yana zaton zai buge ka ce a wannan duk littattafai manya-manya mun yadda da zuwa amma ka ba su ka dawo mana nan malikiya mai aka ce sarki haka wannan kafa ne mun yadda da su mun yi kaza da su mun yi kaza amma ba a kansu za mu tsora, ka ba ba za mu tsora ka ba ka je a masallaci cikin al'umma ka tsora musu irin nan, ka tsora musu abin da aka yi ittifaqi a kai wancan karatu ne in ba karatu ku kan da kawai da za ka amma ka tashi hukunci ya kamata a tafi daidai da shugabanci daidai da shugabanci haka na haka da haka ta wani faɗa mana sharuɗan limanci a a shimawi to nan idan misalin hanafiyawa sun ce ya halatta dirhami guda biyu ba sai rubuta nari ba ko wa'ancan suka ce ya halatta a ɗaura aure hanabila ne duk da hanabila ma wasu ɗauki wannan magana a doka ba ne abu na sauya aka je aka ɗaura shi kenan na aka kawo maka ko kai alƙali za ka ce ban halatta shi ban haramta shi shi nan bai yi ba amma ba na ce yayi ba hmm? da za ka ce ba duk shari'a ba bai kamata irin wannan kalmomi suna kula bakin ta ga shekaru ga zama da mutane da dama an ci haka ba za a samu ya ba za a samu ya da saboda haka nan ai ya yi adalci bai ce mai ba zai karya su ba ce shi ba zai halata shi ba kuma ba zai iya sauke shi ba to da kansu su tusa sauke shi ba yanzu in yanzu ne ai tashi rage wancan kuskure su kai ya je daidai ta zauna ya hauka ne wancan wa'inda suke koya mata a ah, ba ita hadisi ya inganta wancan ɗin yanzu an yi tarjihi wani ya yi tarjihi wani wani ya zo yi rusa na kai cikin wani da dalilai kuma da saboda kana irin wannan yin eh, tun da aka irin wannan saɓanin ita a ah, da ke to ɗi eh, duka abunka yanzu ka koma can inda ka ɗaura maka auren nan ka koma ka ko zuwa cikin kuka da kofi ba matsala in kauce kai sallah ka kira san ba zan bi ka sallah ba zan bi ka sallah amma ni ba za ka yi wani anan ba shi kenan kaga al'umma sun zauna lahiya ana to wannan malikiya take da irin wannan dukkan a ce ko a cikin muktasar an ce wa yasihu nikahu dirhamaini idan aka je aka aura aka yi ka ka ce oh, ba zan warware ba amma ni kuma zan daura ba sai an bada me yake da suna sai an tabbatar da rubu'in dinari sun cika to daga nan zuwa sama ba wai indira ne shi ne geji ba shi ne akalla duk siyar mutum duk talaucin mutum in shi tseren coci ne sai ya ba da ba shi. amma in so samu ne to ya wuce haka ya wuce haka wannan sai ma in ita ta yadda wancan ko ba ta yadda ba ta ce a ah, ni ba komai a zafi a ato zai ba ba za ka lalaki haƙƙin Allah bai so haƙƙin Allah shi ne karancin rubutun kare. amma na ce kin samu kike baki yanzu ba sai an ba da miliyan tara don suna so su bayar an ba su so ke zama ke ci gaba da karatun ki ci gaba da bautan Allah za ki aljanna in ba ka kan ki kai ba za ki je aljanna ba a ce wacce ba ta da miji ba za ta je aljanna ba kamar da kiristoci ke faɗi ba ki ba ki saɓa wa Allah ba aljanna za ki kin haƙura ba ki da sha'awa ba ki hangen kowa ba ki tsaya wannan ki tsaya wancan zaman ki daga addinin ki ta addinin ki ba wanda ya same ki aljanna za ki shiga su aure ko duk mai son ta to Allah da kaza ita tana da haƙƙi ba za ta abu na wali ma na ita ni yawa in ka ba ke ba ki isa ke ka kake kai kin yafe ba to sai a shawo ka da wali kai ya kake gani baba ni na yafe babu komai ko auren da ni din akan kaza din ba komai na yafi baban ya duba ido ya duba yake to shi kiran wali ko da ba uba ba dole ne sai a sa ittifaqi da wali ba wai matan ne za su shirya su ba wali ba a wali yana da hakki yadda matar ta da hakki a yaron mu ta fi karfin mu auren da ya ta sai dai in ka zai shiga ciki to sai a yi musama sai ka za ka iya sakin hakkinka kudin nan ba kai za a ba ba ita za a ba amma sai ya san hakkin ta kaza da wannan wulakanci ne ya ta sa su karfin sa zaki kaza

daga nan na so na so ga maka ne ka abin da ke faruwa wanda abin da ke faruwa rufashe ne ba a maka magana shi to daga nan ga gaba gaba galibanin mutane ne ba su haƙƙin yayansu ba sun haihu amma ba su san yayansu ba musulunci ba zan addinin musulunci ba tun da menene shi ne je yadda ka dubu talatin har da wani shi kaza ba sai dubu talatin da sai to yanzu ku wuce mu ba zan tsararin dubu talatin ba mu mun yaka nan ba don haka nan hakkin Allah sai ya kai ruwa dina wannan ba hakkin miji ne ba ba hakkin mutum ne ba ta kai ruwa dina karanci kenan amma abin da ke sama mata suna iya halakawa wanda daga can ta ce na wanda nake nema din nan halaka ne don haka ina fata yaya a gura a zaura mana wuri a kasa ai da ringa za ta ce to kan shi za ka yi ka a ji a ɗaura amma miji ina ma da magana kan da kan wata ranar shi ayi kaga ga abin da muka yanke wa kan yan mu ya ka iya in ba ka iya ba shi kenan amma faɗi magana kan zuwa bayan wannan ta wani ko to haka ai gani ba ne wannan hakkin malami wannan hakkin malami kowa yana da hakkin. Hmm? da isa Oh, ba za a ce ba su ba ta kaza ba. Sai idan ce ita ce take yanzu an kuɗin kayan ka kasuwa, ba ka diga kasuwan kuɗin kayan ba. Kana ce to me zai sa kayan kai kai kuɗi ka ba. Ya kana zai da shi, in kana so ka sayan ba ka barin gana. Ba ka san abin da ke gudana kasuwa ba. To sai ce bambancinsa da auren shi addini ne. hatta Allah na da haƙƙi a wannan kayan Allah na da haƙƙi sannan ita mai kayan tana da haƙƙi sannan wanda ya mallaki mai kayan ima yana da haƙƙi eh, wanda ya mallake ta ima yana da haƙƙi in ba zaman kanta da ba zan da haka wani ke a aure kamar yadda aka faɗi kada ce ilimi ake nema gaskiya ne yau ba kuwa hakkin mai neman ilimi a baki ilimin gwargwado an aka sani in ba sani ba ake masa ba sani ba abin da yake sawa mace ta daraja ana auren mace sau da dukiyar ana san haka akwai gidan da za ka je aure kowace iri ce kawai aka ce maka ina ai ba buwa da aure nan gidan sai kala dole in kana kafa bana kawai abin da kake so a jinki da kanka kana da su kuma kana gida wannan abin da ka kalla ke nan na saba a ce a rayuwarka kana da surkuta a nan gidan shi ne ka kwalla baranka don haka nan ko nawa za ka kashe ana yin ainihin ana duba ainihin eh, ba na ce wannan ko dukiya wannan ba gida ne mai tarihi mutum ne mai tarihi mai kaza mai kaza mai kaza kake son zuriyar kafai sai alaƙar nan wancan kuɗi suke da shi shin kana so ne kai ma ka samu yan kuɗi ko menene kake ainihin menene dai kila zama da madaukin kanwa ya sa kan bai bari bari kullum suna ruwa suna aikin kawo sau kaya ka kawo lokaci guda da za suna cin riba ba ba suna yin ka daga yan saka ce to kai ma kana so da Allah kana aihuwan da aiki su ba kan kila shi ma kafin a jima ya ɗauko wannan gwangwani ya ɗauko wancan gwangwani kafin haka da shi shi ma ya zama ɗan gwangwani duk da yana ƙarƙashin kaɗan ka ne kaga an faɗi kuɗi kan darajar an dubi nasa ba sannan ana duba addini galibin addinin su sai alfa ilimi amma addinin daban ilimin daban ka duba mai addini malu nasabu dinu guda hudu ne ai hmm? jama'a kyanta kawai ka gani nan ma in kai kyanka biyu to dole kai ma ita ma dole tana da yanzu dole ka biya wannan abin da ka biyo ya ce to za ta yi kaza karanci na Allah an bada to amma kuma hakki ka san ita tana da jamalu ga abin da ke bukata kuma matan ba su bucewa sayan hudun nan har annabi ce to ka mu za su dini in an ce za su dini ai ba mai arha ce ba ya fito yawwa Ana shi ke wa ta a samu daraja ko rashin daraja to amma mu gaba ɗaya ne ba san kibar mace ba gaba ɗaya ne kowace iri ce in ma mai kyan ce da kowace hadisi a ce eh to ai eh, eh, mafificin wanda ke sauki to ai in an koma sauki wanda ya fi araha na annabi ya fi na kowa araha to ba a iya shi ko kudin kashi shi wayi don yanzu ka dubi sadakin annabi sadakin ya'yan annabi sadakin matan annabi sun ta san ba miliyan ashirin da doriya ya ta san miliyan ashirin da doriya ba in an ce a yi abu he ita a yi kaga bahaushe yana da matsala munta matsala ga dubi an ce da aka ce a yi tafifi a limanci ko akwai wanda suke ganin a rage fatiha da zan karanta ake. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر ليس لك نما سمعنا أي أين أنت يسير خفف عبدي هنا خفف عشان تخفيف اكيد في هنا تمن هنا ده جاية جب جاية تقول أصابه فاتحة dole a samu kare akan fatiha dole a samu ruku'u mai kyau a samu sujjira mai kyau dole a samu kaza sannan kuma in an koma tafifin nan nisbi ne mansubu ne kaifa Allah rasulullah an jingina sauƙaƙa wannan ba wai an bar ɗan kwamitin tsara addini ba ne ba wannan kwamiti da ke leburori za a yi aiki kaza za a aiki kaza ko da yanzu gwamnati tana nema ta ɗauke su a matsayin kamar rukunan addini kamar rukunan addini masallacin da bai da yan gwamnati kamar an yi sallah ciki babu don na ga take-taken da ake bukata nan gaba za ka yi za masallacin da bai da yan kwamitin an yi sallah ciki ba haka kan ba in ji ba a taka wa wannan burki ba su canza masallacin da ko yan kwanci ba in ji ba ta kaga an shigo da wani abu ya zama farilla wanda umaru shi kwata-kwata ba ilimi ke jagorantar su ba kwamiti ke jagorantar su ba kwamiti ne za su nuna ga irin yadda za a yi sallah ba annabi ne ke nuna ga irin sallah da ake ga irin tsarin sallah yadda zai tafi ga matsayin liman ga matsayin mutanen masallaci to haka amma yanzu ana dab da ko magana wanda kungiyoyin addini ake sare za su gyara sai suka zo suka tsara a ɗoruwa kawai sai aka ga kungiyan kamar an sama wasu baki ne yadda za su ci abinci hmm? eh a'a ko oh, malikiya ce zalla ita ce mai wannan ita ce zalla mai haka wancan ba malikiya ne ba eh ya yi ko ko su aka yi eh a in suna son cika ai da son cika da ma bai cika ba ai ba zai cika ba saboda akwai malamin da ke ayi ko ba sai kuma aka ɗauko ƙara aka kawo maka kaga zai ma iya warwarewa yana ma warwarewa zai ce to ba zan iya ɓata auren da aka yi shaka ba saboda ina lura da hanafi ya san cika ba shi kenan shi da ba hanafi ne ba zai je hanafiyancin ba a ba malikiya ne ba sai dai sai dai sai dai a ce jahilci yau jahilci yau sai za ka bi jahilci in zai cika da cika ya cika ya fi amma yanzu jahilcin da ake shiga malam ba fa karatu ake ba ba fa mutum da ko umar karanta shi ne ya yi karatu da ka'idojin kun da ba ta yi ɗaukar ka'idojin ba ba ran da muka karanta gado ba ka karanta umar sai ina za ka raba gado ina ne wannan umar To wacce ana za ka raba gado akwai mata masu gado a ciki akwai mata masu gado a ciki guda kaza akwai kashe-kashen gado an kawo babu an kuma haka mutum mai zama mutum da zan kala kafu shi ne wanda ke da malami abinda ƙura'ani yi ce to wannan ya zan tsara kala kafu kaɗan su ma yan kala a yi sa'ayi yan kala kafu a cikin musu kafa ke alusunan ba inda za ka fama shi maka akwai masu cin rabi akwai masu cin ɗaya bisa hudu akwai masu cin ɗaya bisa takwas akwai masu cin biyu bisa uku akwai masu cin ɗaya bisa uku akwai masu cin ɗaya bisa shida sai na za ka zanka cikin wanda ko gulugulwar ran babu ba zonka da cikin don ka zo da me za ka raba can duk inda ma ka bullo din akwai ka duk mazhabobi su ma da yadda ake rabon gado amma zallan hade kai ani da hadisi kai ba za ka yadda ka mata ba ani da hadisi ai ko nan ka mata dan yanzu ba ka da kokolon kabul wa'ina ba wai babu ne ba akwai an ka da kokolon kabul na na jinyo na wani abu bari mu yi ba tsakanin gabata da yi to malami an ka mai wannan bayani ya san akwai wani kuma ga shi maliki da ne ke shi ne ai mai an ba da wannan alfan shike ba zai zarkar ba ba zai hana ba amma shi wata alƙali ne da kawo kara shi in aka ɗauko aka kawo masa cewar irin wannan ƙara ga abin da aka ɗaura kai ce to ba zan warware ba kanan ku je ku yarkan ku a to ai malami ba alƙali ne ba don kana karanta da mutane ba ka da ikon hukunta su ai abin to yanzu ka taɓa ganin hukunta wani tun da nake na taɓa kashe aure ban taɓa ba ba ma ba me yake mai karanta na ɗaukar ku na ce na kusan koya muku ban ce ku zo ni shugaban ku ne ba ah, ban ta ce ku zo ni shugaban ku ne ba yaya wanda ke ce ne ka tambaye ne? a musulunci ne zai ce a ce ma ka kaza ka kaza ka maliki ka ga abin da ka ce irin fasa wanda aka amsa a kafa ga irin ta ga irin ta zan gaya maka me kai ne hatta mai misali duk tambayan da su ko zuwa da aka yi da amsa saka amsa ba za ka faɗi ba kwanan na ba ka muka da mara ya ba. sai aka wannan magana ko kotu ce ita tana yanke ba kuma don ina iya yanke maka hukunci ka da ya ka kai ta kotu ko ne zaga ya kai ta kotu kanta ni ba ba ne hukunci ba wa yake yin hukunci amma na samun karanta da mutane amma in kana bin gaskiya da gaskiya in ka yi ma ka zo نعم تنبيه لم يذكر المصنف بعض الأصول المختلف فيها وانهدا نعم وانا كذا كذا من يو ده كذا جاي من كراتنا با شلون كده ما كذا جي da na hudu ba a yi shi ba al-istisara kaga wa'annan ba abu ne masu zaman kansu kowanne guda ɗaya za a ɗauke shi kai bayanin sa, kuma yana alaƙa da zama da cewa al'asalul awwal shaddin zara'ihi الزريعة لغة من زرع أنا ذراع طعام والذراع ما يلو آه، ما منين ما يزرع به أبون أكي أول شيء يقال قدره بالذراع يعني يستاكد ذراع الآية ويقال هذه ناقة تزرع آه buɗar tariki wannan tabuwa ce tana auna nisan tafiyar inda ka ga tsawon kamar zira'i ne tana ce ta ko kaza au ta ba tana nisan da gabanta ba zira'a li nakata li takata ku don ka ci wannan zangon ka tsallake وهي تضارع الفلاسة تنا عون الصحارى تنا عين عون الصحارى وتضرعها إذا أسرعت من في ثوري وهي كأنها تجيشها هذا كمان كان عون والتذرع كتدبير الشيء هي التعب بذراع اليد بالنياد فري قوئية آه، والذريعة إذا أتت الذريعة كان وجه الذراع أما أتت الذريعة أتت الوسيلة حنيا حني الوسيلة وقد تزرع فلان بذريعته يتوصل يعني وتضرع فلان بذريعة وأنا أي أبعني دعني أي توصل والجمع ذرائعي فهي إذا الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود. توني ديني دي أنا نجنا ذا